buga na cin kofin zakarun kasashen turai UEFA Championship na yin kasar shekara 19 na shekara 2017 wanda ake a can kasar Georgia a matakin wasan rukuni zagaye na biyu. A jiya a rukunin ba kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila yan kasar shekara 19 sun doke kasar netherland da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kasar Germany ko ta lallasa kasar Bulgaria ne da kwallo uku da babu yayin da a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila take jan rukunin ba a wasanni biyu da aka yi da maki shida kasar Netherlands tana mataki na biyu da maki uku yayin da kasar Germany take mataki na uku da maki uku kasar Bulgaria ko tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba gobe asabar idan Allah ya kai mu takwas ga watan bakwai na shekara 2017 za a ci gaba da wasannin a matakin zagaye na uku a rukuni inda kungiyar kwallon kafa da kasar Portugal yan kasar da shekara 19 za su fafata da kasar Sweden kasar Czech Republic ko za su fafata ne da mai masaukin baki kasar Georgia har ila yau a yau din za a kara a wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa inda tawagar matar kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar faransa za su fafata da 'yan matan kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar belgium da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da ƙasar chadi idan muka lega bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa na duniya ko a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta kasar Ingila ta kammala sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Everton Romelu Lukaku akan zunzurutun kudi fan miliyan 75 inda a yanzu haka dan wasan yake shirye-shiryensa na zuwa duba lafiyarsa a kungiyar kafin fara taka leda a bar Manchester United dai ta yi alkawarin za ta ke biyan dan wasan fan dubu ɗari biyu da hamsin a duk sati a mazaunin albashi yayin da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Swan City mai suna Fernando Llorente dan shekara 32 bayan da ta gaza dawo da tsohon dan wasan ta Romelu Lukaku da kungiyar kwallon kafa ta Everton. Arsenal ta nuna sha'awar ta na sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Frankfurt mai suna Ayman Bakko. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa ta saka fam miliyan 22 domin ganin taso dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon gaba ta Evan Grande mai suna Pauline Hodan shekara 28 da haihuwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fara tattaunawar sirri dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PST mai suna Marco Paretti dan shekara 24 da karshe kungiyar kwallon kafa ta Leicester City na kasar Ingila ta saka fam miliyan 20 domin sayan shahararren dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta kasar Najeriya Super Eagle mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna Kelechi Iheanacho huta lafiya.